Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin Lamiraj wallafar Sadiya Muhammad Lima. Kuka ne ya ci karfin dadi jikin kowa ya yi sanyi a wurin. Malam ya ce alhamdulillah Sa'idu da Ramla su ne dama zaliman da ke haddasa fitina da masifa a zuri'ar ku. A zahirin gaskiya ba su da niyyar bari amma insha Allah da izinin Ubangiji karshen su ya zo saboda mutuwar Hajiya Maryam Ramla ce sanadi yanzu ina so wannan maganar ya zama sirra tsakaninku kada yaran ku su ji za a samu taɓarɓarewar kyakkyawar zumunci a tsakaninsu za mu tafi can fada a kira ramla zan yi magana da su cikin nutsuwa idan ba su aminta ba kuwa zan wulakanta rayuwarsu idan ta kama ma a yi kisa ai addini ya umarci dukkan wanda ya kashe a kashe shi ballantana su da ba a san adadin rayuwar da suka iya salwantarwa ba alhaji muhammad raji kada ka damu insha allahu matsalar ku ta zo ƙarshe wani jaka ya janyo ya ce magungunan nan akwai wanda za a sha da koko akwai na hayaki. akwai na wanka da sarace sai a yawaita karanta ayatul kursiyu a inda kuke zaune idan babu halin karatun a nemi application a rinka kunnawa a waya ko talabijin a gida domin target ɗinsu na gaba abin da ke cikin matarka Askar na safe da maraice kada a yi wasa da shi don Allah karatun alkur'ani mai girma ma a kula yawan sadaka ba lallai kuɗi ba za a iya yin na abinci saboda akwai mabukata ta ko ina idan ɗanye ya samu a raba idan girkakken ne akwai makarantar almajirai akwai kuma gidan marayu a basu insha Allah matsalar za ta ta warware. Kuka sosai dadi yayi yana sanyawa malam da baban Suhaila albarka yana neman gafarar su. Malam ya ce gafarar Lamir kawai ya kamata ka nema domin ka cutar da shi da yawa. Addu'a aka yi aka shafa ciro mai amshi magungunan nan sannan baban Suhail da waziri da malam suka nufi gidan sarki. Dadi ɗakin da Lamir ke kwance ya koma sai ga kaka Hajiya ta finciko hannunsa waje ta ce fito munafikin Allah azzalimi butulu mara imani. Dama tunda na ji malam na bayanin jikin magaji wallahi zuciyata ta riga da ta gama gasgata kaina shine babban munafiki tar da mugun halinka Allah wadai da haihuwarka ni ko laifin me na yi wa Allah haka da ya jarabce ni da wannan hatsabibin a matsayin ɗana ka fita a nan na tsane ka ba zan yafe maka ba ko da magajiya yafe maka sai hukuma ta bi masa haƙƙinsa kuka take yi sosai wanda ya hana ta ci gaba da maganar ta hayaniyar ta ce ya fito da mutanen da ke gidan ana ta ba ta haƙuri saboda kowa haushin dadi yake ji musamman Shamsiyya da take da na sanin aurensa gashi har da rabuwa tsakaninsu kaka Hajiya babba ce ta tsawatar mata shine ta yi shiru ta ja ta ɗakin da suke suke. Gidan sarki kuwa ɗakin ganawa na musamman suka isa sannan waziri ya bada umarni a sanar da Sa'idu suna jiransa. Jim kaɗan ya iso da fadawansa wanda ya sallame su. Sai aka gaggaisa kamar yadda aka saba. Ba wani ɗau lokaci ba sai ga Hajiya Ramla ta iso ɗakin. Kowa ya nutsu. Malam ya yi gyaran murya ya ce Assalamu alaikum. Ina muku gaisuwa irin ta addinin Islama. Sunana Malam Usmanu bin Umar ba tare da ɓata lokaci ba. Nasiha da tunatarwa ne ya kawo ni gare ku. ku ji tsoron Allah mahaliccinku duniya dai ba mu tabbata ba ce dukkan abin da kuka aikata akwai ranar hisabi ranar tonan asiri ranar da bawa ba zai iya gujewa hukuncin ubangiji ba ku ji tsoron Allah mugun abin da kuke aikatawa ku tuba ina guje muku azaba mara yankewa a wulakance uncle sa'idu ya dubi malam ya ce kai wane ne da zaka zo har fada kana neman cin mutuncin mu idan baka gaggauta barin nan ba zan sa a daure ka an tiramla kicin kicin ta yi da fuska ta ce ranka ya daɗe shine dai na gani kamar bai san inda yake ba waziri ne ya daka musu tsawa ya ce rufe mana baki mutanen banza mutanen wofi azzalumai marasa tsoron Allah kai Sa'idu ka bani kunya matuka baka cancanci wannan kujerar da kake kai ba ka ci amanar zumunci Allah ba zai kyale ka ba juyin duniya amma kafewa suka yi wai basu aikata abin da ake zargin su ba malam ya cire babbar rigarsa ya je a gefe sannan ya dunkule hannunsa na dama ya fara karatun alkur'ani mai girma cikin suratul baƙara, ya jima sosai yana karatun hannunsa a dunkule sai ga Sa'idu ya faɗo daga saman kujerar yana kururuwa zai yi magana. An ma ihu take yi sosai ta fita hayyacinta da aka dakata da karatun sai suka yi shiru kowanne ya ƙi magana. Ci gaba da karatun ya yi suna ta magiya wai a yi haƙuri za su faɗa. Yana dakatawa sai Sa'idu ya fashe da mummunar dariya yana furta ko kashe mu za ka yi ba za mu taɓa tona asirin ƙungiya ba akwai amana mai girma a tsakaninmu. murmushi malam yayya ce, haka kace ko shikenan na ɗauki alwashi ko ni ko kai a yau za mu ga wanda zai yi nasara ci gaba yayi da karatun alkur'anin mai girma suna ta magiya amma bai kyale su ba sun jikata sosai matuka jikinsu ya munana sai malam ya ce. a rufe su a daki har zuwa anjima dukkan abin da aka gani shine hukuncin da ubangiji ya zartar a kansu sannan ina so a nemi wanda zai maye gurbin Sa'idu a matsayin sarkin garin nan domin bai cancanci zama a kujerarsa ba hakanan dai aka yi baban Suhaili ya ja mota Ka dawo gida cike da jimamin abin da ya faru har lokacin Lamir na bacci. Khalil ne ya ba wa Ciroma labarin dukkan abin da ya faru tsakanin kaka Hajiya da kaka karama da kuma dadi. Malam ya ce a kira masa ita. Nasiha mai ratsa zuciya ya yi mata tare da horonta da ta janye furucin da ta yi akan dadi. Ko Allah zai sa ya gama da duniya lafiya. Sannan sai ta fidda kafara. Godiya suka yi wa malam aka tambayi ladan aikinsa. Ya ce su yi sadaka baya buƙatar komai amma bayan sati biyu zai sake dawowa ya ga yanayin jikin. ciro Ciroma ya tara dukkan mutanen mutanen da ke gidan har waɗanda suka zo ya ja musu kunne akan su kiyaye harshen su baya son jin wani jita-jita na tashi akan rashin lafiyar Lamir duk ya ji maganganun in dai ya ji maganar a waje zai ɗauki hukunci akan mutum sannan ya ce duk su tafi gida su huta Lamir ma idan ya tashi gidan daji za a wuce da shi domin a nan malam ya ce a yi maganin a hankali ana ta watsewa kowa ya kama gabansa amma banda dadi Khalil kaka Hajiya karama da Shamsiya da Lamir da ke sharar bacci wayar Ciroma da ta yi kara ne ya katse shirin ɗakin ya ɗauka dubawa ya yi ya ga sunan waziri ya bayyana sai saka ji yana salati kaka Hajiya ta ce menene kuma ya faru ni haihuwar mutum biyu ciro mane ya ba su amsa da faɗin Allah ya yi wa sa'idu da ramla rasuwa a cewar waziri an buɗe ɗakin da aka rufe su a ciki aka samu gawarsu wanda ya kumbura suna fidda wani irin wari abin da ya samu sa'idu da ramla izina ce ga masu irin halinsu Allah ne kaɗai ya san irin hukuncin da zai yi akan su ranar gobe kiyama ciro ya ci gaba da faɗin ina so ku zauna a nan har lamir ya tashi ku ku tafi gida ba na son ganin korin rasuwar nan ni zan tafi a yi komai da ni haka kuwa aka yi aka sallace gawawwakin aka kai su gidansu na gaskiya babu wani jimami da ahalin gidan suka yi sai mutanen gari da abokanansa suke jajantawa a ranar waziri ya yanke shawarar lamir za a nada a matsayin sarkin garin domin a cika wasiyar margayi mai martaba sarki usmanu ciro mai ya kafe lamir baya bukatar sarauta lafiyarsa kawai ya fiye masa komai a wannan lokacin kawai shi ya hau kujerar ko ya ɗora ɗaya daga cikin yaransa saboda sarauta ya riga ya dawo gidansa yamma Halis Lamir ya farka da kalmar shahada ɗauki a bakinsa sai sanna ke masa sai aka zube masa ruwan magungunan da aka dafa wanda zai fara sarace ya yi wanka da shi kafin su tafi babban bargo aka rufa masa turaren maganin na shiga jikinsa sai nishi yake yi sama sama har aka dauki lokaci sannan aka kai shi ban daki kaka hajja da kanta ce ta yi masa wankan maganin suna fitowa ya sanya jallabiya suka yi sallama da kowa na gidan suka tafi suna isowa gida aka kunna ayatul kur Kursiya a wayar Shamsiya wanda ta yi downloading karatun ya kara ɗaya gidan gaba ɗaya. Kaka Hajiya da ta haɗa wa Lamir sauran magungunan sa ya sha ta tsare shi har ya kammala sannan suka nufi ɗakin ya yi sallolin da ake bin sa. Ganin haka sai Shamsiya ta ɗaura mara kulawa da dadi domin ta lura har lokacin kaka Hajiya fushi take yi da shi. Magungunansa ta haɗa masa bai musu musu ba yayin yadda aka umarta sannan ya samu bacci mai nauyi. Ranar a gidan Shamsiya ce ke ta ɗawainiya da shi. Ganin an kammala girki cikin lokaci duk da cikin da ke jikinta amma tana ƙoƙari sosai. Kaka Hajiya tun da suka haura sama tana tare da Lamir da Khalil ba sako ba. Shamsiya ce ma ta kai masa abincin da aka yi. Suna kammalawa ta saka dukkanin saka ɗauro alwala aka yi addu'ar bacci. bacci sai Lamir ya yi playin ayatul kursi a wayarsa suka kwanta baccin da asuba ma a ɗaki Salamir suka yi sallah sannan kaka Hajiya ta tsare shi tunda akwai kicin a ɗakin dama ta dafa maganin a nan aka yi sarace ya yi wanka aka sha na sha ta ta sa gaba da alƙur'ani mai girma suna ta karatu har rana ta fito lokacin ita ma shamsiya ta gama yi wa dadi nashi har an haɗa breakfast ta hauro da nasu sai albarka kaka hajiya take sanya mata yau ne karo na farko da lamir ya gaishe ta tun bayan aurenta da mahaifinsa ta yi masa ya jiki ya amsa da alhamdulillah sannan ta fita raunane domin babu wanda ya tambayi jikin mijinta a gidan sarki kuwa tuna an yi sanarwa har an naɗa waziri a matsayin sarki baban Suhaili da baya gari ya raka malam wai shi aka naɗa waziri bai so hakan ba amma ba zai iya jayayya da bafan nasa ba kawai ya karɓa ne ba da niyyar yi ba sati biyun da suka ɗauka ana magani babu ruwan kaka hajja da dadi haka ta yi kane kane ta hana yaran kula shi har malam ya sake dawowa ya duba shi ya ce duk sun warke a ci gaba da addu'a da neman tsari ya kara musu da wasu addu'o'in wanda za su rike na neman tsari a ranar kafin malam ya tafi dadi ya rarrafo ya riko hannun lamir ya ce son na tafka babban kuskure a baya saboda son zuciya da duhun kai gana a gaban ka a kaskance ina neman afuwarka don girman Allah ka yafe min ko zan samu rahamar ubangiji na kuka ne ya kubace masa kaka hajiya ne ɗauke kai ta lamir ya fara share hawaye yana faɗin dadi ka cutar da ni ka sa ina tantama akan kasancewar ka mahaifina abun kunya ne matuƙa a ce saboda mace ka aikata hakan too bad wallahi Allah ya san dalilin da yasa ya ɗauki rayuwar momi bata ga wannan rana ba mai cike da bakin ciki kuma ka sani Fatima bata taba aibanta ka a wuri na ba hasali ma abin da ya shiga tsakanin ku ta boye min ne sai bayan ta na sani na tsane ka dadi bana bukatar ganin ka kullamiyar wannan bai dace da kai ba mahaifi ya wuce yadda kake tunani bai kyautu kana furta wannan kalaman a kansa ba kada ka manta Allah zai ji kanka a lokacin da ka ɗebe tsammani da rahamar ubangiji a shaida haka ake yi da Allah bai dube ka ya fitar da ka kai daga kangin da ka shiga ba ina horonka da ka canja shawara lamir nasihar malam kenan zuwa ga lamir jiki a sanye ya furta na tuba dadi ka gafarce ni insha Allah komai ya wuce na yafe maka har ga Allah kaka hajiya ma ta ce tunda ɗanka ya yafe maka wace ni da zan ci gaba da azabtar da kai na yafe maka duniya da lahira Allah ya yi muku albarka ya kare mun ku daga sharrin mutum da aljan mugun ji da mugun gani Allah ya yi muku katangar karfe tsakaninku da mahassada godiya dadi ya yi musu aka shafa da addu'a malam ya yi musu bankwana To alhamdulillah dukkan matsalar da ke addabar gidan dadi ya warware. Lamira na bawa Shamsu girman ta daidai gwargwado yadda zai iya. Dadi yanzu burinsa ya kyautata wa iyalansa domin da ya fara nema wa Khalil gurbin karatu a waje sai Lamir ya nema alfarma a bar shi a nan gida Najeriya. Tunda akwai makarantu masu inganci na gwamnati da na kuɗi a nema masa gurbin karatu kawai saboda ya samu kulawa da tarbiyya kuma ya taso cikin su yanda za su shaƙu da juna. Haka kuwa aka yi suka fara ƙoƙarin nema masa a nan cikin gari aka yi sa'a ya samu kwas ɗin da yake so wato architecture. Lamir ne ya kai shi har faculty su a ran da zai fara attending lecture da aka tashi ya dawo ya dauke shi. Suka biyo ta tsohuwar unguwarsu inda ya buɗe shago. Gaisawa suka yi da mutanen ya duba Ibrahim da ke zama a shagon. Sai ya ce duka sauran kayan da ke shagon ya bar wa Ibrahim halak malak ya ci gaba da juyawa shi ma ya samu abin dogaro. Daga nan gidan Ciroma suka biya a nan suka ci abincin rana sai da yamma sannan suka koma gida. Maganar zaman kotu kuwa dama dadi da su ciro ma sun zauna da 'yan uwan marigayiya an yi musu bayanin komai da irin halin da Lamir ya tsinci kansa. Sun tausaya masa matuka kuma sun nemi gafararsa akan sunan da aka lakaba masa na maita. Daga bisani aka yi watsi da karar. Dadi ya samu Lamir da maganar fara aiki ya zaɓa cikin kamfanoninsa wanne ne ya ga ya fi sha'awar zama. Ya ce a gaskiya dadi halin da ake ciki na fi son na yi aikin gwamnati domin na tsaya da ƙafafuna, in nemi halali na da kaina. Zan fi sanin zafin abin da zan tara amma insha Allah kamfanin ma zan saka idanu sosai a kai ta yadda ba za a samu matsala ba ya ce wannan ma shawara ce mai kyau Allah ya yi maka albarka insha Allah zan tura takardunka wurare da dama a ga inda za a samu amma ko kana da choice ne Daga kai ya yi saboda ya tuno hirarsa da Fatima a lokacin da ya yi ta applying a wurare take cewa ni kan baby ba ka da choice ne na ga koyi ka ji labari sai ka tura credentials ɗinka ya ce da ita Fatina ni ke da zaɓi kuwa domin ba da burin da ya wuce in zama professor ina koyarwa a jami'a idan Allah ya hore zan bude private university na wani kaina amma yanzu kin ga ba ni da zabi abin da aka samu da shi za a yi amfani murmushi yayi yana goge guntun hawayensa yace dadi na fi sha'awar zama lecturer gaskiya yace babu damuwa zan tura takardunka insha Allah za a dace a ranar Shams ta yi da ciwon mara wanda ya hana ta zauna ko tsaye dama tun cikin na wata takwas take fama sai likita yace juyi ne ba haihuwa bace wani wani lokacin har ƙarin ruwa ake mata haka ne take ƙarfin hali amma yau ta kasa daurewa saboda ya fi na kowane lokaci asibiti aka nufa da ita kusan awanni uku amma haihuwa ya ki zuwa dole aka shige da ita ɗakin haihuwa mintuna talatin cir aka ciro mata kyawawan yan matanta guda biyu suna gefe har aka yi mata ɗinki aka maida ta ɗakin hutu sai aka ba wasu dadi dama su ga yaran masha Allah shine abin da kowa ke fartawa dadi ji yayi kamar ya maida su ciki nan take yayi musu huduba da suna Maryam da kuma kuma Fatima. Sannan ya ce baya so a ɓoye wa yaran sunansu. Dangi na ta tururuwa zuwa ganin 'yan biyu har aka kwana uku sannan aka sallame su daga asibiti. Shamsiya da kanta ta nema alfarma a gaya wa su ima su zo mata suna domin ba ta da wasu dangi sama da su a yanzu. Bayan sati biyu da haihuwa aka cika gidan dadi ana ta shagalin sunan 'yan biyu. Ima ita ce uwar mai jego ta hakikance mama sama mama ƙasa ake kiranta dama kuma gata da son girma. Walima aka gudanar na cin abinci. Malamai suka yi wazi akan tarbiyyar tarbiyyar yara mai jego da yaran shar da su cikin shigar alfarma ga su mahanur ana ta fama da laulayi gwanin ban tausayi duk ta fita hayyacinta amma farin ciki take yi sosai ita ma ta samu yan uwa mata abokan shawara faɗin irin alheran da shamsiya ta samu saboda haihuwar sai wanda ya gani har aka watse taro a dan ranar ne da ma suka samu zama da lamiyar ya kwashe dukkanin abin da ya faru da sanadin shigarsa wannan hali ya faɗa musu kuka sosai Lami ta yi na tausaya musu musamman ma fatima baiwar allah wacce bata ji ba kuma bata ta gani ba eh, da ta ɗau zafi har ta kasa magana domin faɗi take ina wuta ta tsindi dadi amma ya ta iya dole ta bar wa Allah dama can haka Allah ya tsara musu kwanakin su uku suka fara shirin komawa sai ya ta roki alfarma a bar mata hibba a wurinta ima eh, ta ce ai ba su yi hutu ba ta ce eh a bar ta kawai za su nema mata gurbi a nan babu yadda suka iya saboda ya ta zame musu madadin Fatima Duk wani hidima nasu tun daga kan ci sha da sutura ita ce komai. Dukkan abin da ya faru da ita da su take yin shawara. Bayan sun tafi ne take sanarwa da dadi plan ɗinta. Tana son haɗa hibba aure da Lamir idan ta kammala secondary school ɗinta. Dariya ya ce kin ɗauko babban aiki yashe. Lamir ɗin da ko maganar budurwa aka yi masa sai ya ta ka gaba yana kuka. Wai shi ba zai iya cin amanar Fatima ba. Kwata-kwata ko shekara ba ta yi da rasuwar ba har an fara yi masa maganar aure. Saboda haka ɗanki ne kun fi kusa Allah ya bada sa'a. Daga nan babu wanda Shamsiya ta sake tuntuɓa da maganar Illa dai ta yi ƙoƙarin ganin Hibba ta samu gurbin karatu a makaranta mafi kyawu da tsada a garin. Lamir ya samu aikinsa ya fara zuwa hankalinsa kwance ga sabuwar motar da dadi ya saya masa yana morewa. Hibba kuwa Khalil ne ke kai ta makaranta wani lokacin idan yana gida. Idan baya nan kuma direba ya kai ta. Sai da Shamsiya ta yi watanni uku da haihuwa lokacin Hibba sun samu hutu. Dadi ya shirya musu tafiya zuwa zuwar ganin gida da masu rainon 'yan biyu. Aiko murna wurin Shamsiya ba magana. Lamir cewa ya yi ba nan saboda aiki ba Nasarawa zai iya gaishe da baban Fatima amma insha Allah zai zo har airport suka ka hajjia suka raka su tana faɗin za ta yi kewar yan biyu suna tsaye har jirgin su ya tashi a karo na farko Hibba ta shiga jirgi domin zuwan da suka yi a motar haya ne Kafin su iso Ima eh, ta sa an yanka kaji an yi girki mai kyau tana jiran isowarsu da yamma Lis suka iso aka gaggaisa aka ci abinci suna ta hira har lokacin bacci yayi Lami ta koma gidanta washe gari Shamsu ya tace Hibba ta raka ta gidan baban Fatima dama dadi ya ba su driver daga Sokoto aka ɗauki motar shine zai dinga jigila da su har su dawo Gaisawa suka yi da Anti Mariya aka jajanta wa juna abubuwan da suka fara a baya sai Shamsu ya tace da Hibba ta dan basu wuri za su yi magana gyara zama tai ta baba anti dama alfarma guda biyu na zo nema a wurin ku dan Allah baba ya ce haba shamsiya har akwai abin da zaki nema a wurin mu in hana ki idan har ina da hali faɗi kai tsaye insha Allah za mu yi miki ta ce magana ta farko dan girman Allah baba ina so ka mai da ima ta domin shine kwanciyar hankalin mu abubuwa da dama sun faru a baya amma yanzu an girma kuma ta gyara kurakuranta anti ki yi haƙuri a duba mana wannan al'amarin magana ta biyu kuma dama hibbace nake so a bani ita ta dawo wuri na gaba ɗaya duk Shaida dai Ima ta bani har na sanya ta a makaranta, amma gara in nemi izini a wurin ka kai ma. Murmushi Hantumariya ta ta ce, Shamsiya kamar kin shiga zuciyata, wallahi duk kwanan duniya Faman da nake da shi kenan a dawo da ita sai cewa yayi ai ba za ta amince ba yana tsoro ya je mata da maganar ta kore shi. Baba ya ce, haka ne Shamsiya, ina da ra'ayin mai da aurenmu, amma ban san nata ɓangaren ba, ko akwai wanda take so, maganar hibba kuma Allah ya taya ki riko Allah ya sanya albarka. Ta ji daɗi sosai har cikin ranta, ta ce aiko na gode baba, kuma na san a ɓangaren ima ba ta da matsala ba za ta gagara ba, godiya suka yi mata, ta je musu kuɗi masu kauri, sannan suka wuce. Daga nan sauran gidajen ƙawayenta da abokan arzikin da suka yi zaman tare take bi tana gaisawa, sannan ta dawo gidan ima. sai da dare sun gama cin abinci yan biyu sun yi bacci masu renon su na ɗaki suna kulawa da su hibba kuwa tana can tana cat da sabuwar wayar ta da lamir ya siya mata shamsiya ta dubi ima ta ce dan allah ima wata alfarma nake nema a wurin ki. me zai hana mu mai da auren ki da baba kin ga zaman haka babu aure bai yi ba auren nan ya fi mutunci da daraja A ajiyar zuciya ta sauke ta ce ni har gobe ina son Maniru. kawai dai shine ya ɗauki zafi da ni saboda haka ki bar maganar nan na san ba mai yiwuwa bane dariya ta yi ta ce haba wa ima ai abin da ya kai ni gidan kenan da rana kuma ya amince ra'ayinki kawai muke jira ta ce uhm. Allah ya tabbatar da alkhairi amma gaskiya a nan gidan zan zauna idan ya so ranar girki na sai ya zo nan din kin gari akwai mutunci mai girma tsakani na da Mariya ba na son shiga haƙƙinta tace shikenan Ima zan yi magana da baban sai a mai da auren aikowa shegari ana faɗa masa ya amince Shamsiya da kanta ta ba shi dubu hamsin ya ba wa Ima a matsayin sadaki da kuɗin kitso da lalle a ranar ƙaninta Kabiru wanda ta tura makaranta dama ya kammala shine ya tsaya a matsayin waliyinta aka mayar da auren aikowa shegari Shamsiya ta ta yi musu ban kwana za ta wuce wasagu ta yi kwanaki biyu daga nan za ta koma suka tattara kaf suka bar wa ima da angonta gidan a sha amarci lafiya bayan wasu shekaru daidai lokacin da hibba ta gama makaranta shamsiya ta taso da maganar aurenta da lamir ai kuwa ya buga ƙasa wai ba zai iya auren hibba ba domin ganin ta yake yi tamkar fatima saboda haka a bar wannan maganar ran dadi ya ɓaci sosai da wannan zancen nasa suka tasa shi a gaba da faɗa har da kaka hajiya Babu yadda ya iya dole ya amince aka sanar da Hibba ita ma ta sha kuka sosai saboda gani take yi kamar ta ci amanar yayarta Ba a ɗauki wani lokaci mai tsayi ba aka yi biki mai cike da tarihi a familin. Su Mahanur su ne ƙirjin biki tana nan da kyakkyawan yaronta kamar babansa kuma tana ɗauke ne da wani cikin. Haka ta tsaya tsayin daka don tabbatar da komai ya tafi daidai yadda ya kamata. Aka kai amarya sabon gidansu wanda Lamir ya gina da kuɗinsa. Mai sauraro nan muka kawo ƙarshen karanta wannan littafi mai taken Lamiraj wanda Sadiya Muhammad Lima ta wallafa. Da fatan za ku yi amfani da darasan da ke cikin wannan labari ta hanya mai kyau. Abubuwan da suke na ba daidai ba kuma Allah ya gafarta mana baki ɗaya. Godiya da jinjina marar adadi a gare ku bisa yadda kuke jajircewa wajen ganin kuna bibiyar dukkanin shirye-shiryen da muke kawo muku a wannan kafa ta White Blood Multimedia. Haka zalika kofa a take ga dukkan wanda yake son ba mu shawara akan irin shirye-shiryen da muke kawo muku. A madadin Abdulbasu da Abdulmumin